بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibo da ke kofar kaura a jihar Katsina. A wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin التحفة العراقية في Wallafar القلبية واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisinmu na na uku wajen karatun wannan littafi majalisin da ya gabata a yau yau nawa ga wata ne ba ba yau ishirin da ishirin da biyu ga watan jumadar al'ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma shi ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a majalisunmu na uku a cikin karatun wannan littafi. Malam kamar yadda muka ji a satin da ya gabata ya fara magana a kan kashe-kashen mutane, inda yake mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kasu gida uku. Ayyuka na zuciya kamar yadda suka kasu gida uku akan ayyuka na gabbai. Haka nan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kasu gida uku kashi uku Ya ce akwai zalimin li nafsihi akwai muqtasid akwai zalimin bil khairat zalimun li nafsihi wanda ne wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da a aikata ko aikata abin da Allah ya hana a aikata al shi ne wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun sannan as-sabiqu bil khairati yace mana shine wanda yake kusantar Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan da'a waɗanda ba na wajibi ba wato na nafilu yace to waɗannan al da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne domin sun tattare takawa da imani as al da kuma as tsaka tsakatsakiya da kuma wanda ya fice wanda ya tsere cikin aikin alkhairi waɗannan dukkanin su waliyan Allah ne domin waliyan Allah sune waɗanda suke da imani suke tsoron shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun yace to su kansu as-sabiquna mataki mataki ne hawa hawa ne matsayi matsayi ne matsayin annabawa ya fi matsayin siddiqai matsayin siddiqai ya fi matsayin shahidai to haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu haka nan siddiqan wasu sun tara wasu to haka nan salihai su ma mataki mataki ne dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ismaini fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi kaso guda biyu gida biyu wato ya faɗi al-muqtasid ya kuma faɗi as a cikin hadisin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata daga abu huraira Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wanda duk ya yi gaba da waliyina to ya yi fito na fito da ni da yaki wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi sannan kuma bawa na bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abin da na farlanta masa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kuma bawa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata na fitilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma hannunsa wanda yake jimka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarsa wacce yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yubsiru da ni yake gani wa bi yabtashu da ni yake jimka wa bi yamshi da ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyannahu lalle tabbaci hakika idan ya roke ni tabbas zan bashi abin da ya roka wala in ista'azani la u'izannahu kuma lalle tabbaci hakika idan ba wannan nawa ya nemi tsari na zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo akan wani abin da ni bai aikata shi bane tarattu li an qabdi nafsi abdi almu'min kai kawo na wajen karban ran bawa na mumini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu taho, ni kuma ina kin fata masa wala da lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi ibn taymiya ya kawo mana shi dan ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ainihin kashi guda biyu na waliyan Allah wanda sune al-muqtasid da kuma as-sabiqu bil wannan hadisi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito shi daga ubangijinsa shine wanda hadisin da ake kira al-hadith qudsi al qudsi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka dan ja in ja akan su a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani shi ya ruwaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba abin da ya shafi lafiyar sa ilimin hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisin yana da tsoro. yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar Abu Hurairah akwai ruwayar Anas akwai ruwayar wani Anas ba saboda haka ya zo da ruwayoyi daban-daban idan aka haɗa ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal akal hadisi hakan da gairi cikin malamai <clears throat> kamar Ibn Rajab kamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya yi wannan daga ƙarshe ƙarshe Nasiru Nasiruddin Albani shi ma ya yi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adani waliyan wanda duk yayi gaba yayi tsayayya da waliyi waliyi shine masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana son Allah duk mumini mai tsoron Allah yana son Allah shi ma kuma Allah yana son dukkan wani mumini mai tsoronsa don haka walittaka anan ba wai ana nufin wani abu na musamman ba ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga ɗabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a walittaka ana nufin al'iman wa taqwa wanda duk zai yi mumini mai tsoron Allah to ya ki waliyi na ubangiji wanda duk zai ki waliyi na ubangiji zai ki masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka <clears throat> za mu ga cewa shari'a takan ɗauki aikata miyagun laifuffuka a matsayin fito na fito da ubangiji wanda zai aikata babban laifi kamar ya yi fito na fito da Allah Allah na cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa Rasuli. fa'zanu bi harbin min Allah wa Rasuli. ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'minai in kuwa ba ku aikata haka ba to ku yi shelar fito na fito da ubangiji kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah saboda me saboda yana aikata mugun laifi haka nan waɗanda suke aikata fashi Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa inna ma kadai jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu kashi suna ainihin kwace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci masu salwantar da rayuwarsu waɗannan masu gaba ne da masoya Allah sai Allah ya kira wasu masu yaƙi shi haka dukkan wani wanda zai yi gaba da ubangiji a wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah wani mumini mai takawa to kamar yana gaba ne da ubangiji shi da abin da ake nufi da man adali waliyan ba wai wasu mutane ne waɗanda suka sha bamban da sauran mu'minai suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah a'a cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa to waɗannan su ne waliyan kamar da muka ce illa iyaka walittakar hawa hawa ce ta wani ta fi wata wani kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana su waye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi domin wasu ɗauka waliya ana nufin wasu shehile ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku saboda haka aka ce wali kawai abin da zai kawo wali tijani ko wali abu kadir ko wani wali saboda haka sauran mutane baya ka cikin lissafi kwata kwata wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne akan ka kaso shi wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi ka bashi haƙƙinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فسنؤ بنجد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا قوة أن سكي إيماني تلك وأن يجويا وأدين سبايا ya yi rijje ya taimakon addininsa ko ya yi watsi da koyarwar addininsa to da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yake san su su ma suke san shi yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin masu kaskantar da kai ne da tawalu'u da nuna soyayya ga 'yan uwansu mu'minai saboda kaga mutanen da Allah yake so suke son Allah kullum masu son mu'minai ne masu kan kaskantar kansu ga mu'minai ne wannan ita ce sifa ta mu'mini yana son dan uwansa mu'mini adillatin 'ala al-mu'minin kamar da Allah sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu da ruha ashudda'u alal kuffar ruhama'u bainahum ruhama'u masu tausaya wa junan su ne to haka sifar mu'mini take wanda kuma ya saɓa ma wannan sifa din to yana nuna cewa ya sha layi ya fita daga ainihin sahu na mu'minai wanda duk ya fita daga sahu na ya zama kamar mai fito na Allah ce man ada li waliyan faqad faqad barazani bil muharaba kamar yayi fito da yayi fito da ni da yaki ubangiji ya fi karfin ya yi fito na fito shi da wani saboda kowane halitta yana ƙarƙashin mulkin ubangiji alkhalqu kulluhum suruna, tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi dukkanin halittu wato gaba ɗayansu bayi ne na ubangiji suna cikin kamu suna cikin kurkuku na ubangiji sai yadda ubangiji ya sarrafa su saboda haka anan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah to ya ja kan shi zuwa ga halaka domin duk wanda zai ce zai rukuma da ubangiji karshensa shine ya halaka wanda duk zai ce zai ja da Allah to ya halaka kanta, shine ma'anar muharaba din anan in dai har zai yaki da ubangiji to babu shakka ubangiji zai halaka shi ubangiji zai gama da shi zai murkushe shi to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna su wane ne don kada a bar abin a rufe wasu su ja abin su ce nasu ne su liƙe su ce su kaɗai ake nufi da waliyan ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai sauran mutane ko ba waliyai bane sai dai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu matakai guda biyu sune al-muqtasid da al sabiq bil khairat bi idnillah wanda bayanin su ya gabata wancan satin Allah ya Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma taraktu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abin da na farlanta masa wanda zai aikata abin da Allah ya farlanta abinda Allah ya farlanta ya kunshi aikata abinda yake wajibi akan mutum ya aikata shi hakan nan ya kunshi barin abinda yake wajibi mutum ya bar shi na haramun saboda ka maftaratu alaihi anan ya kunshi bangarori biyu bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramun wanda duk yana cikin maftaratu alaihi to babu abinda da bawa zai kusanci ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanya aikata farilla idan ya kasance ya aikata farilla dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne kai shi ya aikata ya zama na ya aikata shi sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi aikata shi haramun ne a kansa ya kasance ya kaurace ma wannan abu to in yayi wannan to babu shakka yayi abin da ubangiji ya fi so yayi abin da ubangiji ya fi so kun ga wannan kuma shine al-muqtasid da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wanda yake aikata abin da Allah ya ce ayi na wajibi ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramu wannan ba shine al-muktasib ba shine al-muktasib kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a ya fito sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi kun ga doriya akan aikata wajibi da barin haramun ya kasance kuma yana aikata filu abubuwan da ba su zamo masa tilas ba abubuwan da ba su zama masa tilas ba amma kuma Allah yana san aikata su to dukkan ayyuka na filu ya kasance yana yin wannan to kaga wannan ya zo da wani abu kai akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanan shakka a cikin su ya bar makruhat ya bar shubuhat kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai abinda aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ce. amma kuma ba lalle ne yayi tawarru'i ba yayi ne wajen barin makaruhi saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko wanda ya zo da nafilfilu babu shakka ya zo da farilla domin wanda zai zo da nafila amma ya bar farilla wannan rudar kansa yake cikin rudu yake kawai mutumin da zai yi farilla bai yi nafila ba shi ne ya zo da abin da Allah yake so mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shi ne wanda ubangiji zai so shi ya ƙara kusanto shi mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla wannan rudar kanta yake man shagalahu الفرائض عن النوافل فهو معذور ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور haka malamai suke cewa wanda duk nafil filu wanda duk farillu suka shagaltar da shi gabarin nafin filu to wannan yana da uzuri wanda kuma nafin filu suka shagaltar da shi gabarin ainihin a farilla fa huwa maghrur wannan ruɗar kan yake kamar mutumin da zai tsaya layi ya yayi ta sallah yayi ta sallah sai asuba ta kusan dab da asuba sai ya kwanta sai ya bacci ba zai tashi ba sai rana ta hudu ana tashi tashi kaga wannan me yayi aikata nafila ya sa shi ya bar farilla to idan ya kasance zai rika yin haka gare ya bar kiyamun layl din ya samu yayi farilla din yawa haka tana faruwa musamman a azumi galibi wani zai fita tahajjud a yi tai da shi ba kautawa ka gan shi ya kowa tun ba da kazarkazar. ana gamawa kuma ya dawo ya sahur sai ya shiga bacci kuma shi ne ba zai talla ba sai rana ta hudu kaga wannan tahajjud din ta tafi an mansura <laughs> da amfani domin ya kamata a ce wannan tahajjudi din ya kara masa kaimi wajen kiyaye abin da yake na farilla to shine abin da ake nufi anan anan ba ana nuna fifikon nafila akan farilla ba da aka ce wa ma wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba ana nufin nafil fidu sun fi farilla ba domin wanda zai yi nafil fidu anan ne wanda ya yi farilla ya gama farilla shi ne kuma ainihin zai je ga nafil fidu to shine wannan shi ne mataki na biyu Shi ne matakin as-sabiqu bil khairat kaga waɗannan su ne waliyan da Allah yake magana a kansu a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi a nan ba wai sunan wani za ka kirawo ba ka ce ana nufin wane da wane a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al-sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farali yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila su ne abin su ne waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ku ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin wannan sifa din su ne ma za su samu sifar as-sabiquna bil khairat bi idnillah to shine Allah madaukakin sarki ci gaba da faɗar matsayin wanda har ya kai yana aikata na nafilfilu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine daya gayar abin da kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abin da yake na ma'asiya gayar buƙatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gaya duk faɗi tashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya so shi sai Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kace kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana san ka shine gayar abin da kake so dan ce kana son ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya faɗarsa da fatar baki ce kana son manzon Allah abu ne da kowa yake faɗarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da kariyar san manzon Allah irin yanzu da a ce haka san manzon Allah yake da a duniya babu makiyin manzon Allah mutum ya ta tafka aika aika yana irin shirka iri iri kuma ya ce shi masoyin manzon Allah ne kaga shi kenan duk wani mushriki ma zai iya cewa shi masoyin manzon Allah ne tare da cewa yana warware abinda manzon Allah ya zo da shi na tauhidi kulli kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da bayyace yana tutiya yana kurari cewa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani ma mahaukaci wani dan sandan manzon Allah saboda ka duk inda gan cikin hauka yake har da yan bangan manzan Allah ka duba dan Allah ko ma idan mutum aka duba aka ce ga yan bangan sa ana nufin cewa shi ma shi ma dan banga ne sai wai manzan Allah yana da yan banga akwai wasu suna nan ba ta ma irin waƙe waken su na na na na yabo da suke kira madini ba ta yin sa sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi a sai sun bugu akwai sunan da ake ake kira ne wannan matsayin eh, na manta gaskiya wani ya san shi anan ko to ba ma ma san mu san shi to shakiyanci wato ana je ana ganin yana abin da bai kamata ba a tara yara unguwa a ba su wiwi su sha su bugu ya rika yi musu waka wai shi wai shi wai shi masoyin manzon Allah ana ba shi wani taki shi dan wiwi ne masoyin manzan Allah to ka duba irin wannan kada da walwala mutum yana rushe abinda manzo Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa musu yana rusa muku gida yana cinna muku wuta kayan gidan da kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyin ku ne ko kuma ku yadda wai masoyin ku ne kaga ba inda hauka ya kai kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tutiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ta ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki mushrikai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam babu lalacewar da take wannan al'ummar da ta kai wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta Yahudawa waɗanda suka rika kafafa cewa su masoya Allah ne wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq duk wanda zai kai wannan mataki yana neman ya taka irin abin da Yahudawa da Nasara suka taka suna aika aika da ta'asa iri iri amma ta suke su ayan Allah ne masoyansa ne Allah ya kyale su sai ba haka ba ne, bane shi dan kuna aika aika Allah na muku azaba kuma ku ce ku masoyansa ne to abinda da yake faruwa ke na yanzu a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka suka gabace ku na Yahuda da Nasara irin duk hanyar da suka bi tani da dani sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kusa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne yan aljanna su ne yan aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadi da fadin rai da cika baki Allah duk ya karyata su ce tilka amaniyuhum qul hadu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shi ne san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shi ne san manzo Allah din ba sai ka kawo hujja kawo hujja da take nuna cewa wannan shi ne san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan iya mutu dan aljanna ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake waliyi na gaskiya shine wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai yayi da'awar san ubangiji ba ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shine karshen makasudin abin da dan adam yake so a faɗi tashin sa da yake a nan doran ƙasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa idza ahbabtu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jin sa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake dirka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafa da yake tafiya da ita fa bi yasma' da ni yake ji wa bi yubsir da ni yake gani wa bi yabtus da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jimloli, wanda a dunkule abinda maganganun suke nunawa kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya kawo a fathul bari haka nan al ibn rajab gabanin sa shi ba ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna fathul bari sanin sahih bukhari da kuma cikin littafinsa Jami'ar jami'ul ulum hikam abinda malamai suke cewa a nan Allah maɗaukakin sarki yana ishara da cewa ga duk wanda yake kusantar Ubangiji to zai zama san Ubangiji ya cika zuciyarsa. Saboda haka abinda zai gani ba zai yadda ya ga abinda Allah baya so ba. Abinda zai saurara ba zai yadda ya saurara abinda Allah baya so ba. Haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abinda zai kama da hannunsa ba zai kama abinda Allah baya so ya kama. Ba zai aiwata hannunsa a cikin abin da Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba su zuciyarsa za ta cika da ganin girman ubangiji da haiba da jalala ta ubangiji wannan shine abin da hadisin yake nunawa wato duk gaban duk gabansa gaba daya za su saduda za su ainihin mika wuya ga ubangiji wannan shine abin da hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama su zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna da'awa waɗanda eh, ibn rajab ya kirawo ahlul hululiyya wal ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama su zama Allah su duka waɗanda kuma ibn hajar ya kirawo su da ahlul zaidi wato zaman mukar zamammu karkatattu tattu, suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar ɗan adam wai suka ce kamar yadda jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar dihiya dihiyatul kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar dan adam don haka idan wai dan adam ya kai matuƙa wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayansu yana cewa subhana man azhara nasutuhu nasutuhu sirra na nahutuhu sirra kana nasutuhu saqibi hatta bada fi khalqihi zahiran fi suratul akhir wa sharin wato sarki ya tabbata ga wanda allantakarsa ta fito da mutuntakarsa mai haske wato allantakarsa ta bayyanar da mutuntakarsa har sai da ya bayyana cikin halittarsa a cikin surar wanda yake ci yake sha wato a surar dan adam kaga wannan kafirci ne shine kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da Nasara a kansa cewa wani Allah ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan Maryam Allah ko kuma Allah ɗayan uku ne Allah ya kafirta su ya ce sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu abin nan ko su ce Isa da Maryam ne ko Allah uku ne Allah ce sun kafarta ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne kaga babu shakka idan akwai idan akwai kafirci to babu kafircin idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci idan har abin da Yahudawa da Nasara suka yi kira shi kafirci to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci saboda haka waɗanda suke da aƙidar sululu ko aƙidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci domin ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi yubsiru bihi suka ce Allah ya ce zan zama jin sa wanda yake ji da shi saboda haka jin sa jin Allah ne ganin sa ganin Allah ne tabawar sa tabawar Allah ce saboda haka shi ma Allah ne to ibnu taymiya a cikin littafansa daban-daban kamar a cikin al-istighatha da kuma ainihin a cikin fatawa ya yi raddi akan wannan mummunar akida akida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taɓa yarda da ita ba dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayyen hankalinsa ba zai yarda da wannan aqida ba Ibn Taymiyyah ya yi raddi akan wannan a cikin littattafansa daban-daban yake cewa a wannan hadisi shi kansa zamu iya raddi zamu iya zamu iya daukar raddi akan masu waccan aqida zamu ga anan Allah madaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makhluki bai nuna abu ɗaya bane a farkon hadisin ke man adali waliyan kaga akwai shi akwai kuma waliyansa kaga waliyin ba shi ne shi ba ko kaga tun daga nan ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shi ne Allah sannan ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi kaga ya kira shi ne bawa kaga ashe ba yadda za a yi ya zama Allah shi kansa hadisin yana rushe wannan akida ya kirawo duk yadda mutum ya kai ga soyayya ga ubangiji da kusanta ubangiji yana nan a matsayin bawan ubangiji Allah shi ne, rabbu shi kuma al'abdu. saboda haka ya bambanta tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa kaga sun zama su uku kenan akwai Allah akwai kuma masoyin Allah akwai kuma makiyin Allah madaukakin sarki sannan kuma yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu kaga dalili yana komawa ga ubangiji abu wannan dalilin na kuma yana komawa ga gabawa kaga sannan yace wa ma karaba ilayya 'abdi bi mithli bi mithli ada'i ma aftaratu alayhi kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusanta akwai mai kusanta akwai wanda kuma ake kusanta mai kusanta shine bawa wanda ake kusanta kuma shine Allah yace to kuntu zai ya yasma'u obihi bai ce kuntu iyahu ba bai ce kuntu iyahu ba bai ce na zama shi ba da ya ce na zama shi sai ka ce ya zama shi ma ya zama Allah yanzu bara ana wani taro na sufaye wani ya tashi yana yi wa sarki firayi duk duniya a duk wani abin nan a fatan gari ana ji ta kafin watsa labarai sai yake cewa ya Allah ka zama jin sarki ka zama ganin sarki ka zama kaza sarki sai ce ya Allah ka zama sarki wallahi ba wanda ya motsa sa wai ya ji cewa yayi ba ji ba ki Allah ka zama shi to kaga shi dan wa'ada fil wujudi ne dan mai ganin kowa Allah ne kuma ana ganin shi a matsayin musulmi har ana an bashi limanci Allah ya tauke yanzu kai sallah a bayan wannan Allah ta gama yawo saboda ka abin da malamai suke faɗa shine idan ka je ka duba fathul bari na ibn rajab da fathul bari na ibn hajar da jami'ul ulum wal hikam da sauran littattafan da ake sharhin hadisin za ka ga duk malamai na Allah suna ba da bayani kyakkyawa game da fahimtar su ga hadisin babu wani wanda ya ce hadisin yana nuna bawa zai rikide ya zama Allah kuma ƙarshen hadisin har ila yau yana ƙara ƙaryata wannan aƙida yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in sa'alani la hakika idan ya roƙe ni zan bashi kaga akwai bawa wanda yake roƙo mai bukata akwai kuma ubangiji wanda yake mawadaci mai bayarwa kaga a ce da bawa mai bukata mai roƙo da ubangiji wanda yake mai bayarwa mawadaci a ce kuma sun zama ɗaya kaga ba zai yi ba ce wala in ista'azani la u'idanna Lallai, tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi kaga ashe akwai akwai bawa mai neman tsari wanda yake cikin fargaba da tsoro akwai kuma ubangiji wanda yake da kariya wanda yake mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi kaga ashe a daidaita bawa wanda yake mai rauni yana neman kariya da tsari da wanda yake ubangiji shi wanda yake a ainihin mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi ba bada tsari ba da kariya a daidaita su a ce suke kaga babu haukan da ya kai wannan Faɗar ma'aiki sallallahu alaihi faɗar Allah madaukakin sarki a wannan hadisi na kursi da ce wala in sa'alani la uqiyanna wannan yana nuna matakin da shi wannan bawa ya kai kamar yadda muka ce matakin kusantar ubangiji da walittaka mataki mataki ne ko wanda za su kai matakin idan sun yi roƙo tabbas Allah zai ba su idan sun roƙa Allah zai ba su zai ba su abin da suka roƙa ko kuma ya ba su wani abu sa amma roƙansu ko addu'ar su ba za su faɗi kasa banza ba ko dai ya ba su ainul mazlum ko kuma ya ba su wani abu sa amma addu'a su ba sa tafiya haka ne. akwai waɗanda suka shahara cikin sahabbai da magabata da zaman to su mujabi addu'a idan sun yi addu'a su ba ta faɗuwa tana karkuwa ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin rubayya bintin nazar lokacin da rubayya bintin nazar ta karya haƙorin ainihin wata wata sai masu kuyanga din suka kai kara gun annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa rubayya bintin nazar ta karyawa kuyangar su haƙorin gaba saniya shikenan sai su ɗan uwan rubayya sai suka nemi cewa a karbi jiya ta wannan haƙura da aka karya wa abin nan yanda su sai suka ce to ba su karbi jiya ba ba su karbi harshe ba ce to shi kenan ku yafe mana sai suka ce ba za su yafe ba su kawai kisasi manzo Allah ya ce ya ana kitabullahi kisas ya ana abinda Allah ya wajabta a littafin su shine kisasi ma'ana ta karya haƙorinta ita ma za a karya nata Anas ibn Nadr dan uwan Rubayya bint Nadr cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a tuk sau saniyatu rubayya yanzu sai an karya hakoranta na gaba wallazi ba'athaka bil haqq la tuksar saniyatu rubayya ka duba rantsuwa na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya hakoranta na gaba kaga yayin rantsuwa haka na faruwa sai mutanen suka ce to sun yadda a ba su biya sai annabi ya dube shi yace inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abara lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kubutar da shi wannan Anas ibn Nadr shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud kuma tana kissar lokacin da aka yi tafafatawa yaki yayi zafi kura ta tirnike har ma aka dinga yaya cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jikke ta musulmi da dama aka kashe wasu a wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka shi aka gan shi kwance aka ma gane aka ma kasa gane shi saboda tsara da suka da yake jikinsa babu wani bangare a jikinsa face akwai tsara ko suka aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru wato kafin ya kai kasa a kashe shi ya kashe wajen mutum mutum nawa ya kashe wajen mutum goma cikin cikin cikin arna yana tsakiyar su ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa din nan rubayya bint nabi ita ce ta iya gane shi ita ma ta zalanta ta kallinsa to wannan shine an-nadr al ala ibn an-nadr kaga yayi rantsuwa Allah kuma ya kubutar da rantsuwarsa wala in sa'alani la u'tiyanna ya tabbata cikin sayyid sayyid al-musaddaq na hakim hadith al Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min da'if mutada'if bi ismrayn law aqsama ala Allah la abarra minhum al-bara'u kifaya wato da dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raurana shi wato ba a ɗaukar shi wani abu ce zai tsibirai yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke matattu a jikinsa amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai ubangiji ya kubutar da shi bai ce daga cikin su akwai albara ibn malik albara Ibnu malik bara ibnu malik shi ma yana da cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza sai ubangiji ya kubutar da su yayi wannan abu rubba ash'ata akbara madfu'an 'ala al-abwab madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abara sautari za zaka ga wani birin gitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akbara yana da kura tare da shi kuna kuna jan hankali yana yana abin kura tare da shi madfu'in ala al-abwab in ya zo guri ba a barin shi ya shiga inda ake duk taro aka gan shi sai a kore shi kai wane ya cika ba ma za a saurare shi ya yi bayani ba amma annabi ce law aqsama ala Allah la aqama saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai yi rantsuwa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya fitar da shi albara ibn malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqsid ala rabbi sun san ga irin martaba da yake da ita ce karance ubangijin kai zai babu nasara to in aka ji abu yayi ya tirnike sai ya ce kai kai rantsuwa ubangijin ubangijin kai babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rab lama mana'tana attafana attafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka bamu nasara a kansu dan da sai suka samu nasara gobe ma da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawo suka ce da Allah ka Ya yace ya ubangiji na rantse ka ba mu nasara akan su ni kuma ka dauki raina a wannan karo na biyu aka shiga gobe kuma ban san ma za su haka nan sa'ad ibnu abi waqas sa'ad ibnu abi waqas sai da cikin al-mubashirin bil janna shi ba yana daga cikin waɗanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa karya sai yake cewa Allahumma in kana kaziban fa a'mi basara wa atil umra wa arridhu lil fitan sa'ad ya masa irin wannan mummunar addu'a yace ya ubangiji in karya yake ka makantar da ganin sa ka tsawaita rayuwarsa kuma ka gefa shi cikin fitina fa asaba ar-rajula dhalika kullu abin nan da aka ya faɗa sai da ya samu mutumin duka fa ya yata'arradu lil jawari idan yan mata suka fito sai ringa musu addu'a ya tsufa ya kuftuko amma sai yan mata a cikin akalunguna yana cewa shaykhun kabirun maktub asabatni da'watu sa'at yace tsoho tukub da ni an fitine ni addu'ar sa ta kama wannan hadisi yana cikin bukhari riwayar jabir ibn samarwa. wata rana ta da abin wa ya ji wani mutum yana zagin na ali sai masa mummunar addu'a sai Allah ka gama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi ya balle ya artu yana zuwa ya banke wannan mutum ya mutu kansa sai da ya mutu haka nan sa'id zaid shi ma daga cikin al-mubashshirin da janna to shi ma yana daga cikin mujabi ad-da'wa wata rana wata mata ta yi masa rintan gonarsa yana da fili matan nan ta yi rintu ta ce lalle na ta ne ya ja ta ja sai ya sakan mata shi kenan sai mata addu'a ya ce? Allahumma in kanat kadibatan fa a'mi basaraha wa qtulha fi ardiha ya Allah in matan nan makariyaciya ce to ka makantar da ta. ka kashe ta a wannan bi ta tattata fa'amiyat sai ku ta ci. wata wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu kissa tana nan cikin sayo muslim haka nan daga cikin mujabud dawa akwai al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wani wanda ya shahara a cikin ainihin tabi'ai da karama Shi ne wanda suka yi tafiya a kan ruwa ruwa ba tare da kwale-kwale ba a'a taka game da kake taka kasa ko shimfiɗa haka suka taka suka tsallake al'ala ibn al-hadram wata rana ya tafi cikin wata runduna sai kishi mai tsanani ya kama rundunar nan ba ruwa sai je sallah ya addu'a suna yin dan tafiya take kaɗan sai suka samu wasu ƙoramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan runduna suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunan sannan suka yi gaba kaɗan sai wasu daga cikin ainihin wannan runduna da suka ci ba za su dawo ga waɗannan koramu domin wataƙila su ƙara cika wasu salkata suna dawowa sai suka samu gurin ƙara a fushi. kamar ma ruwa bai taɓa sauka a gurin haka abu muslim al-khawdani ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan abu muslim al Shi shine wanda musailama ya sa aka jefa cuta amma ba ta ci shi ba har sai da umar yake cewa na gode Allah da bai karbi raina ba har sai da ya nuna mun abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce abin nan barewa ta kan zo ta wuce ta gabansa yara su zagaye su ce abu muslim kai addu'a Allah ya tsara bare wanda ya tsaye da ita mu mu kama sai ya addu'a sun je su kama barewar a tsaye cak ta ta ta ta ya taɓa yi wa wata mata addu'a wacce ta ɓata mata iyalinsa yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya wata muguwa algunguma ta zo ta lalata masa ɗabi'un matarsa sai ya mata mummunan addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya kaga ba za ta dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba dan take idan tai makanci hankalin ta ya tashi ta zo gurin sa tana ta lallashin tana cewa da Allah ya ji ɗanta ba za ta ƙara ba shine ya addu'a Allah ya dawo mata da ganinta, ya dawo mata da ganinta, shi kuma Allah ya gyara masa matarsa Hakanan Abdullahi ibn Mubarrak ibn Shakhir shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah yake karɓar addu'a su ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya Abdullahi yake cewa in kunta kadiban fa'ajjilillahu hatta ya kai in wani inda karya ƙarya kake Allah ya gaggauta kashe ta, nan take mutumin ya faɗi Hassan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karba addu'ar su Hassan al-Basri wata rana wani dan bid'a mu'tazili ya dami su ya dami abin nan su ko zai da bid'a su ba sa ba sa san zaman lafiya to shine suka je suka gaya wa Hassan al-Basri sai addu'a shi Allah kai mana maganin sa nan da nan shekin da ya kama shi ana tafiya aka ga ya zube aka kwashe shi langalanga har zuwa kafa ashe gida ya mutu haka nan Muhammad ibn Munkadir suna yana cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'a suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke suke ainihin da wannan karama din idan sun roki ubangiji ubangiji yana ansa addu'a sai dai suka yi haƙuri Kautari suka yi haƙuri da jarraba da Ubangiji yake musu, ba su cika yin addu'a ba, ba su cika riƙe wannan makamun su yi ta ainihin bulala da shi ba. A lokacin da aka riƙe Ibrahim Taimi, Ibrahim Taimi lokacin da Hajjaji ne su saka fiye rufe shi yana daga cikin masu wanda sun yi addu'a nan da nan kamar saran takobi. Aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan alzalimin yake saboda mai zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa. to wannan jarraba din a sashi a kurkuku lada yake samu da zai addu'a a raba shi da abin da yake samun lada a kansa wata rana sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya haka yana da wani zakara zakaran duk sanda abin da duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi in lokacin tashin tsaye zakaran yakan yi cara ya tashe shi sai wata rana zakaran nan bai yi cara ba har lokacin tashin sai ya wuce da ya tashi sai yake cewa kafa Allahu sauka. ta wannan wannan zakara Allah ya dace wannan murya ta ta ya tatse wannan murya ta ta daga ran nan zakara bai kara shara ba babu ta ce to kada ka sake yin wani addu'a irin wannan ba ga abin da ya same shi baya baya irin wannan to suna suna da hakuri idan abu ya same su su yi hakuri ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan to duk wannan mataki ne na kusantar ubangiji mutum yana kusantar ubangiji har ya kai matakin da shi ma ubangiji ya ce wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'idanna lalle tabbaci hakika idan ya ne ya roƙe ni zan bashi kuma lalle tabbaci hakika idan ya ne tsari na zan tsare shi Allah ya ci gaba da cewa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min ban taɓa kai kawo ga wani abin da ni ne aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karɓar ran bawa na mumini yakrahu mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin muna na mata wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani sakaratul maut ana da tsanani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da ainihin maye to takan sa mutum ya zama a imauci kamar wanda yake cikin maye idan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka ya ji mutuwa ina ga wani wanda zai ba ma za a faɗanta su ba shi yasa lokacin da Amr ibn al-As yake cikin magajin mutuwa in ya dawo hayyacinsa ɗansa yakan tambaye shi ce, yaya kake ji Ya ce, 'A yace ajiduni ka a su da sun da itra ji nake kamar ina shaƙan numfashi daga ƙofar allura wa ajidu ka na shauka yujarru min min qadami ila Na nakan ji kamar ana sa wata wani reshe ne mai kaya ana jan shi daga kafafuwa na zuwa kaina to haka suke sifanta ainihin mutuwa suna jin ta da tsanani amma za ka samu duk da haka magabata suna cewa suna suna roƙon Allah kada ya sauƙaƙe musu mutuwa kamar Abdul Abdulaziz yana cewa ba zai ana akrahu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakarat al-maut لأنه لأنها آخر ما يكفر به عن المؤمن bazan roƙi Ubangiji ina yin a ce an sauƙaƙe min wato maye dandanon azabar mutuwa ya ce saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare wa mumini laifin kuka sannan kuma saboda irin abin da Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tara masa sai ya ji cewa wannan zafin mutuwar ba ya ba ba ma wani abu saboda Allah Allah yake a gama ɗaukar ran zai je samu wannan abin nan da aka sabanin kafiri sabanin mugu lokacin da ake ɗanɗana masa kuma azabar mutuwar a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da ya fi wannan tsanani ana cewa ga can fa a gama da wannan fa sai ga sai kuma wani wanda ya fi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a wannan lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai iske bayan mutuwarsa sai ya je yana kan mutuwar ba wai mutum yana nan lafiyar talau bai je yana kan mutuwar wannan tafiya ta dan adam kowa baya kan mutuwar shi yasa Aisha lokacin da ta ji wannan hadisin take cewa ya Rasulullahi kullu la yakrahu al-maut dukkan mu ba ma kan mutuwar gashi kuma kace wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi wanda baya so sai ubangiji ya ji baya son saduwa da shi shi kullu la yakrahu al-mawt ya isa ba haka ake nufi lokacin da bawa yake cikin mutuwa ubangiji yana nuna masa abin da ya tanada masa na na ni'ima idan mun gudu. sai ya ji yana son a gama karɓar ran shi dan ya je iska wannan ni'ima da Allah ya tanadar masa to wannan shine habba liqa Allah ba wai karan farko ba ka ji kana kan mutuwa mala'ika annabi Musa ma ya mara mala'ika mutuwa bare wani ga magari annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duro ya ce zan ka kawai ya kwashe shi da bari shi ne ya koma zuwa ga Allah ya kuma cewa to ban shi abin da ya faru annabi annabi Musa ya mare shi to shi ne Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce to ka mara mala'ika mutuwa ba ka san mutuwa dora hannunka a kan ainihin bijiminsa duk iya abin da adadin da tafin hannunka ya rube na gashin bijiminsa din iya adadin yawansa to an ba ka shekaru ga wannan adadin shi ya ubangiji na fi in sadu da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓar a nan ya faru saboda bai san waye ba har kawai mutum ya ya duro gidan ka ya ce ba ni ranka kai ai dole ba abin da ya fi mari ma sai kai ga Allah ya ce wanda ya leka muku gida ma kuka jefe shi idanunsa suka tsiyaye eh, idanunsa sun tsiyaye a banza ina ga wanda zai duro ya ce ba ni ranka a wancan lokacin mala'ika ya kan bayyana a surar mutum ya je ce zai zai malakul mauti ya je ce a bashi a bashi ne to tun daga wannan lokacin ya daina bayyana sai mutuwar ta zo to kaga idan annabawa ma sukan yi haka ina kuma ba wanda ba annabi ba to amma lokacin da aka zo karɓar ran duk tsananin karɓar da duk tsananin da ake ji na karɓar ran bawa mumini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana son saduwa da ubangiji wanda yake kuma kafiri sai ya baya son saduwa da ubangiji to wannan yanayi na rashin na tsananin da yake faruwa ga mumini mumini ba baya jin daɗin wannan tsananin to wannan rashin jin daɗin nashi shi ne ubangiji yake magana anan shi ma baya so to amma mutuwar ta zama tilas kullu nafsin ذلك سلم ما ترددت عن شيء أنا قائله ترددي أن قصد نفس عبدي المؤمن باب بني كيف هو ga aikata wani abu wanda ni bai aikata shi ne, kamar yadda zai kai kawo game da karfar ran bawa na mumini yakrahu mauta yana kin mutuwa wa akrahu sa'atahu ni kuma ina kin fata masa wala budda da minhu kuma lalle sai ya mutu Allah madaukakin sarki ka sa cika da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ka ya karba mana abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu aiki da shi wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa mu ma muna ƙara jaddada abin da uwa mai jawabi yanzu ya faɗa da cewa waɗanda suka yi wannan ƙoƙari tun daga kan shi shugaba malayakun musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin ƙoƙari da suka yi na wajen su sun sassauta duk da cewa wani umarni ne zo musu daga sama wanda ya fi su, amma duk da haka suka gan su a matsayin waɗanda suke kan wani tagar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri suka ga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya ka musu da alƙai haka nan so kan so a ma'aikatan KTTV da suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukar sa har zuwa yanzu ba tare da kautawa ba kuma fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan sura na gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shine sababin tsiransu ya albarkaci rayuwarsu da ta zuriyar su gaba daya waɗanda duk za su taimaka wajen yada addinin musulunci a ko ina ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su karfin gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikinsu Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu gaba ki wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lalle ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma gashi Allah yana cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana bashi shi ladan aikin da ya yi ko zunubin aikin da zunubi na aikin da ya yi wa Allah ta lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura to wannan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim al-mayyit yu'azzab bima niha alayh al-mayyit yu'azzabu bi maniha alayhi a tarwar innal mayyit la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da dangin suke yi masa malamai sun yi bayani iri iri daban-daban wajen fassara wannan a sai da tuna Aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba kowane mamaci ba amma dai abinda ta faɗa din ba shine daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kawai mutulaki kowane mamaci to nan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shine wasu suka ce yu'azzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma ɗan uwansa suna masa dai suna masa kuka wannan kuka ta sai rika sa masa bakin ciki a cikin kabarinsa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abin da ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba a ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan bayan sa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ce wannan rama ce da ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan bayan kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan da yana ta kuka ana ta jin karajinsa wannan shi ne kukan da ake amma abin da yake tafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ɗan adam bayan ɗan adam zai yi lokacin da mutum cike rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a sa, shi ne lokacin da mutum zai ɗaga miliya yana kuka wa watakila ma har yana yin wasu kalmomi da basu su dace ba tun ya ce to ya shiga uku tun da dai ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada ya manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shi ne zai tallafe shi ya tattale shi a bayan wannan mamaci na shi. To irin wannan kukan ɗalibai suka ce shi ake nufi kuma wanda ake yi wa azaba shi ne wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba saboda haka ana masa azaba ne ta rashin gajiyawa wajen karantar da wanda suka ya san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa shi yasa za a yi masa azaba ko kuma a'a wanda ma ya yi wasiki ya ce in ya mutu a yi masa kuka lilis kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki wannan kuma a jahiliya haka suke yi a jahiliya haka suke kamar yadda abda ya turfa ibn al-abd yake cewa ɗan uwarsa idan mitu fakkini bi ana ahluhu wa shuqqi alayya al ya umma ma'bad yace cewa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta haka har har ɗauko hayar da masu kuka ake akwai mata waɗanda su sana'a suke nan anniya ana kiransa annaiha ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka riris da hawaye a biya saboda ka wanda ya isa yana dangin tana da kuɗi to shine wanda za a yi masa kuka a jahiliya suna wannan kaga wannan wasiya yake idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta kar ma a yi masa kuka ɗan kaɗan a yi kukan da duk gari zai yi cewa ai wani ake wa kuka ya mutu Ku ce wa sufi alayyar jaiba sannan ki yaga taguwarki wuyar rigarki saboda ni ya umma ma'abadi to malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba shi fa yake wasiki cewa ai abin da aka ce ka ayi kaga wannan an kama shi ne da laifinsa ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba wannan shine dai bayanan da malamai suka yi akan wannan hadisi amma hadisin ya inganta wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma sallama a yi sallama a san gefe guda assalamu alaikum yace malam wai dan Allah me yasa a kullum kuka tashi sai ku rika kira mu mushrikai ke kuma dole ne wai sai na ce ni dan kizala ne sannan sunnar da nake yi za ta inganta mu dai ba wanda muka muka duba shi muka dube shi muka ce da shi mushin a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa ba mu muka rubuta ba Allah ya faɗa manzon sai ya faɗa za mu canza saboda ka abinda muka gani a rubuce za mu karanta mu ba mu nuna wani mun cewa na ba ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba ko wani ko ƴan wata unguwa muka ce unguwa ko ƴan wani gari ko wani layi ba mu kira wannan ba ne da za ta daru abinda muka karanta shi muka fassara babu abinda muka faɗa haka nan kan mu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne alhalin ba Allah da sa ne suka ce shirka ba wannan in muka yi haka mun yi laifi mun yi shishigi ka dubi abinda Allah bai kira shi shirka ba ka ce masa shirka ko ka dubi abinda ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci in kai haka kayi wa Allah karya wa man azlamu mimman istara ala Allah kadhiba babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah ƙarya duk wanda zai kira abin da ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah ƙarya duk wanda zai kira abin da ba shirka ba shirka yayi wa Allah ƙarya to haka nan al-aqsu al-aqsu bil aqs haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko manzon sai ya ce abu kaza kafirci ne ko Allah ya ce abu kaza shirka ne ko manzon sai ya ce abu kaza shirka ne kai kuma ka ce ba shirka bane ka ce san annabi in kai haka kai wa Allah ƙarya kai haka ba wanda ya isa ya canza ayar ubangiji ba wanda ya isa canza hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sauraka mu karantarwa muke yi kuma mu wa'azi muke yi ba yanke hukunci ba ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa ya yi shirka amma abin da duk nassi ya zo da shi ba za mu iya canzawa ba mun sha magana akan hukunci daban sannan ɗora hukunci kuma akan wani mu'ayyani daban wannan babu wanda suke bayanin wannan ma sai ahlus sunna su ɗan bid'a amma ba san wannan kashe kashe ba mu ahlus sunna gurin ba aka ji wannan mu muke cewa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada kansa ba mu muke wannan bayanin dalla dalla daki daki ko karatu na na shekaran abin nan je shekaran jiya lahadi sai da dai wannan bayanan saboda kamar muna wannan bayanin muna adalci a baban san masu kafir musulmi wanda zai ce maka Bush baya ya ba musulmi yake a ba ya ya ka shehi ne da rawani a kansa tsoho tukuk amma tsohonsa bai hana shi wannan karyar ba ya ce wai duk wanda bukush yake yaka ba musulmi yake yaka ba wahabiyawa me wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda bush yanzu yake kashewa a duniya kafire ne maganar abin da take cewa kenan mutanen da Amerikawa da sauran ƙungiyar tarayyar turai suke kashewa a Afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi ba ne kafirai ne tun da ya ce ba musulmi ake yada ba kaga abun sa kafirai ne mutane da suka mutu a Iraki tun daga farkon hare-hare da Amerika ta kai kuma suke mutuwa har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi ba akwai mai kafirta musulmi da ya kai wannan ƙasa guda yake kafirtawa ƙasa guda to kuma wani ya zo ce wai yan eh, izala sun kafa tamsili amma ya manta wannan babu shakka wanda yake faɗar haka bai ma san me sunna ba kuma mu ba mu ce wani sunna sa ba za ta inganta ba sai yayi sai yayi a sunna dai sunna ce in ka karanta abu a sayar buhari kai aiki da shi sayar buhari din yana nan shekara sama da shekara dubu musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan ƙasa ko a samu bayyanar kungiyar izala sai a ce duk aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe ba ne ba wanda taɓa faɗar haka la iyaka dai kawai waɗanda suke ruɗu su suke kayan wannan ruɗu don su hana mutane fahimtar gaskiya saboda ka kai hakuri ba a ce maka mushriki ba amma abin da mutum zai yi na shirka ko ba za a fata faɗa ba wannan kuma yace dan Allah wane wane irin dalilai ne suka sa suke sa a kibin mutum sallah wanda duk Sallah. kadai ba in yayi shi kadai ba abin shi wannan shine kaida amma man sa hasalatu sahhat imamati wanda sallar ta shi kadai idan sai ta yi kyau shi kiran in yayi sallah ta in yayi sallah da mutane sallar ta idan wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina sannan kuma ya ce meye matsayin nikabi a musulunci kuma meye hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sashi? to shi ne abin da mace take rufe fuskar ta tabar idanuwan shi yake kira niqab hijab abin da ake rufe hijab shi kuma ayi mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba shine hijab asalin kalmar hijab abin da take rufe kenan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hijab shine shamaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna shi yake kira hijab jilbab kuma shine lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin shi ake kira jilbab suturar da za ta sa ta rufe jikinta shi ake ce mata jilbab saboda ta kalmomi ne niqab kuma da aka rufe fuskarta kamar ana ganin idanuwan tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba sa ganin fuskarta shi ake kira niqab matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi don haka mutumin da zai soki mace da take sa niqabi kaga kamar yana sukan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da annabi ya gani ya tabbatar da wannan tun ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah wanda yake kuma izgili da ubangiji babu shakka wannan ya kafirta wanda duk zai izgili da Allah yana sanar da cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا qad kafartum ba'da iman saboda izgili da abin da ya tabbata shari'a ne kai da kake izgilin nan ka san shari'a ne kuma ka ci gaba da izgili da shi wannan yana kai mutum ga ridda wannan kuma yake tambayar a gaya masa a yake cewa ma'anar wannan hadisi kana rasulullah ta ya'jinu ay ya'tamidu ala yadayhi manzo Allah ya kasance yana ajinu wato yana dogaro bisa hannayensa lokacin da zai tashi lokacin da zai tashi daga sujjada ya tashi tsaye wannan hadisi ne a isnadin sa mai kyau ne yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin abdullahi dan umar hadisin ya inganta yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani saboda ka ajinu sunna ce dan mutum yayi ba a aibanta mishi dan mutum bai yi ba ba a cewa sallarsa ta ta lalace ko kuma yayi laifi dan bai yi ba saboda wanda yayi ya zo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallarsa amma sallarsa tana nan tayi wani kuma yace ya ingancin wannan hadisi man sannan yace ya ingancin wannan hadisi man qala ana falaysa huwa wanda yace ana falaysa huwa wannan ba gaskiya bane manzo Allah bai yace ana ba a a ce kuma ba ba huwa ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib saboda haka annabi ba ce ana kuma a ce ya ce wanda ya ce ana falaisa huwa wato wanda ya ce ni bai isa ba na bai isa ba wannan ba gaskiya bane kuma ya zamu yi magana babu ana duk magana akwai ana a cikin ta sannan manzo Allah ya ce wa wanda ya nemi nasiha da ta zaba wannan eh, la ta zaba kada kai hushi yake mai ma'anar ta ban san me yasa yake cewa mai ma'anar ta ba me yasa yake tambayar ma'anar la ta zaba kada kai hushi kila zai ce yaya maza Allah zai ce kada a yi hushi tare da cewa hushi ɗabi'a ce da Allah ya halicci dan adam da ita annabawa ma suna hushi balamma takata an Musa al-ghadab annabawa ma suna hushi sai za a annabi ce kada a yi hushi malamai suka ce abin da ake nufi da kada ka yi hushi ma'ana kada ka wato yi abin da ka ya yi maka shitta irin abin da ka ya ne maka yi lokacin da mutum ya yi hushi sai zai karanta masa wani abu ya kamata in dau mataki ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza wannan abin da shi dai yake maka ibla'i kada ka yi aiki da shi abin malamai suka ce natijatul ghadab abinda hushin zai haifar kada ka yadda ka dauke shi a matsayin abin da za ka yi alfakai shi ne abin da yake nufi la ba amma hushi ana yin hushi su malamai suka ce anan hushi iri biyu ne akwai hushin da za ka yi dan alfi akwai kuma hushin da za ka yi dan kanka to ana kwadaitar da kai kada ka yi hushi dan an taba ka amma dan an taba ubangiji kai hushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa hushi idan an taba dokar ubangiji babu sanda ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hushi kamar lokacin da za a keta doka ta ubangiji wannan hushin lada dama za ka samu a kansa ka yi hushi saboda an taba dinin Allah amma idan kai wani abu na hazzu nafsika wani abin da yake rabanka ne kai aka taba to kai hakuri ka danne wannan yana da kyau sai hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i qala ghufrana da ya fito daga ban daki yakan ce ghufranaka wannan ma yana cikin ainihin sahihaini, hadisi ne sahihi in ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce ghufranaka ya ubangiji ka gafarta mu haka nan da hadisin da yake cewa idan kharaja min al-khala'i qala alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani ya kara wani fi jasadi ba san kalmar fi jasadi ba amma azhaba an al'aza wa afani wannan ba inganta sannan hadisin ma ajirni min nar sau bakwai shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan wannan kuma yace ka roƙa mun addu'a ka roƙa ka roƙa mun addu'a ga jama'ar da ke wurin nan ah, in rika gane karatu Allah ta ka gane goma Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Allah madaukakin sarki ya samu dace sai wani sakin insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi